This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da su mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake dawowa da mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kiran mai martaba sarkin Fataskum na taimakawa waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa waɗanda ke kwarara garin Fataskum. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar da sharhin jaridun Najeriya kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. A zagaye na bakwai wanda shine kuma na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki. shugaban amurka barack obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayinsa na shugaban ƙasa sannan ya mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar yana mai jaddada muhimmancin ɗinke zurfaffar barakar ƙasar a siyasance da yake jawabi a zauren majalisar wakilai na capitol cinkushe da jama'a obama ya amsa cewa a zangon ƙarshe na shugabancinsa kwarin gwiwar mutane ya ragu to amma ya sha alwashin ba zai daina ƙoƙarin cimma burinsa ba sake gyara manufofinmu kan shigowar baƙi da kare ‘ya'yanmu daga tashe-tashen hankula na bindigogi da biyan albashi daidai wa daida da ƙara albashi duk waɗanda waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ga iyalai masu aiki tukuru har yanzu abubuwan da suka kasance ne a yi aiki da su kuma ba zan yi ƙasa a goya ba har sai na aiwatar da su a cewar sa game da tattalin arziki obama ya caccaki masu sukarsa yana mai cewa duk mai cewa tattalin arzikin amurka na durkushewa almara yake sharawa amurka a halin yanzu tana da tsarin tattalin arziki mafi jurewa a duniya a cewar obama ya yi nuni da sabbin ayyukan yi wajen goma sha hudu da raguwar rashin ayyukan yi da rabi da kuma bunƙasar masana'antun motoci da sauran ƙere-ƙere samun man fetur ƙasar da dala biyu ai abu ne mai kyau ko a cewar obama wanda aka rinka mai tafi game da manufofin waje kuwa obama ya ce abin da ya fi mai da hankali a kai shine kare amurkawa da kuma fatattakar 'yan ta'adda ya lura cewa alka'ida da isis na barazana ga amurka to amma ya ce wato a kafa kafa da masu cewa duniya za ta fada yakin duniya na uku jawabin na obama bai taɓo kamun da iran ta yi ma masu tuka jiragen sojojin ruwan amurka jiya talata ba bayan da suka shiga yankin ruwan iran a bisa kuskure gwamnar jihar south carolina nikki hali, wadda aka ce mai yiwuwa ta zama mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican ita ce ta mai da martani kan jawabin obama a madadin 'yan republican bisa ga wani jawabin da aka rubuta tuntuni gwamna hali ta zargi obama da kasa aiwatar da kalaman da ya ta kururuntawa a baya da safiyar yau laraba agogon yankin fasha za a saki matuƙa ƙananan jiragen sojin ruwan amurka biyu ɗin nan da iran ta kama bisa ga bayanin jami'an tsaron amurka ga kafafen yada labarai matuƙa jirage goma tara maza guda mace na kan hanyar su ce tsakanin kuwait da bahrain yayin da tuntuɓa ta katse tsakaninsu da ofishin kula da tafiyar jiragen sojojin ruwan amurka jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sun ce iran ta ba da tabbacin lafiyarsu kuma ta yi alkawarin barin matuƙa jiragen su ci gaba da tafiyarsu to amma sashen fasha na muryar amurka ya ruwaito kafan labaran gwamnatin iran ta fas na cewa damƙe matuƙa jiragen aka yi Wasu bincike biyu na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a Amurka na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka senator Bani Sanders ya zarce wadda a da ake mata ganin ta gaba wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a jihohi biyu da ake sa ran za a fara zaben a wata mai zuwa. Sanders wanda ya bayyana kansa da ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu kuma mai zaman kansa. na dab da kamo kilintan a Iowa, jihar manoma wadda ke tsakiyar ƙasar da ƙuri'u kashi 49 cikin 100 a akasin 44 cikin 100 bisa ga sakamakon binciken jami'ar Quinnipiac kan 'yan dimokar a Iowa wanda aka fitar jiya talata. A jihar New Hampshire wace karkara ce da ke arewa maso gabashin Amurka inda za a gudanar da zaben fidda ɗan takararin tara ga watan Fabrairu. sakamakon baya-bayan nan na jami'ar momot ya nuna sanders ya zarce da kashi 53 cikin 100 akasin kashi 39 bisa clinton Dokar karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa na yammacin duniya na ƙara damuwa kan yiwuwar kungiyar isis ta gano hanyoyi mafiya inganci na kaddamar da manyan hare-hare a turai da amurka ta amfani da harin ta'addancin da aka kai paris a watan nuwamba a matsayin samfur shekarar 2016 za ta kasance shekarar da za mu gwammace sake komawa shekarar baya ta 2015 a cewar patrice kina wani tsohon jami'in leƙen asirin tsaron amurka wanda a yanzu ke tare da cibiyar group wacce ke ba da shawara kan batutuwan tsaro tuni jami'ai a faransa da burtaniya suka yi gargaɗin cewa ƙungiyar na shirin ƙaddamar da wasu miyagun hare-hare a turai wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci faranshe ya gaya ma kafar labarai ta faransa cewa isis na shirin ƙaddamar da hari a turai cikin wanda ake wa lakabi da 9-11 Labaran duniya kenan kuka saurara. Mai martaba sarkin Fataskom Alhaji Umar Bubaram ya yi kira ga masu hali baiwa da kuma kwamitin da shugaban kasa ya kafa da ya kai ziyara gani da ido a garin Fataskom din domin tantance yawan 'yan gudun hijira da ke garin da nufin taimaka masu. a cikin wata hira da manema labarai mai martaban ya ce duk da yake an fara samun zaman lafiya akwai mutane da dama da ke masarautar waɗanda ke matukar bukatar agaji ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana hasarar rayuka an yi hasarar dukiyoyi an yi hasarar muhallai ta a gwamnatance akwai karantu wurare da aka kona cikin garin fatas ko a yanzu ma yau idan aka ce ana son mutanen nan wanda koro su wasu wurare daban-daban suna ciki a garin nan ga wani ya zo sai ka ji tausayi wani lokaci dole mu ma mu sa hannu ga cewa mun tallafa gwamnati kuma ta sa hannu ce ta tallafa mai martaban ya kuma mika godiyarsa ga daidaikun al'umman da suke tallafa jama'a a halin yanzu mun gode wa jama'an gari wa'anda suka amince su rika tallafa wa'annan idan suka zo ko a yanzu da nake maka magana akwai matar da ta zo daga guji ba kashe mata 'ya'yan maza biyu kwashe mata 'yan mata biyu tana kokowanta ta raba su kwace 'ya'yan matanta suka fisge. suka bige ta da bindiga irin wa'annan mutane suna nan da yawa a cikin garin Fatas kar a ga cewa babu IDP camp ce a'a ai babu suna suna nan a dankare saboda haka na fata wannan kwamiti za su ziyarci garin fito musu da irin wa'annan mutane su gan gansu zaga wuraren da aka kona makarantu makarantu muhalli da aka lalata mai martabin ya ce akwai mata da dama da aka kashe mazajen su aka kuma bar su da marayu da dama wanda ya ce akwai bukatar wannan kwamiti da ya duba irin halin da waɗannan mata ke ciki kuma su ma wa'anda suna garin an kashe mazajensu an bar mace da 'ya'ya ba ta da wani hanyar da za ta dogara da kanta su ma irin wannan internal idp din inda za a duba a tallafa musu saboda makarantun yaransu kuma rayuwansu yadda mazajensu an karkashe wannan ɗaya na san ɗokin gwamnati kuma muna fata mun san janar dan juma mutum ne kamulalle da tijo ne saboda haka a dukufa a ga cewa an taimaka wa'annan bayan allah mutane sun mauta mutane sun shiga wani yanayi wanda kusan za a ce a tashin duniya ne amma Allah da ikonsa ya kawo zaman lafiya. Shi ma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Nagera Fataskum da ke jihar Yobe wato Honorable Sabo Garbu ya soma ne da zayyana irin matsalolin da ke damun al'umman nasu ta kuma an karar da wannan kwamiti kan irin wannan bukatu nasu kamar haka. Wajajen da muke neman taimako yana da yawa. Kaga muna neman taimako a wajen asibiti, muna neman taimako a wajen makarantunmu yaranmu ba su da aiki rashin aiki ya dame mu masu kasuwanci ga kasuwanci ya zamanto abin da ya zama a yanzu wannan kwamiti an allah sa ya fara zama insha allah mu za mu roƙa a buɗe mana hanyar mu babbar hanya da take kawo kasuwanci a garin nan za mu roƙi kuma a buɗe mana bankunan mu da aka kokona za mu kira manajan bankin nan su taimake mu su zo su buɗe mana daman ainihin garin nan gari ne na 'yan kasuwa kuma muna da manyan kasuwanni kamar kasuwan shanu da yake cin kowane irin laraba za ga mutane daga Nijar daga Chad duk sun zo fito daga ƙasan yamarin nan duk sun zo tun da Allah ya samu samu zaman lafiya za mu yi kokari mu roƙa a buɗe mana wannan babbar hanya ta cikin gari. Jihar Yobe ne yana ɗaya daga cikin jihohi da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da suka fuskanci hare-haren 'yan bindiga so tare wanda kuma suke ci gaba da kokawa kan irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na karancin agaji da kuma tallafi daga wajen gwamnatin tarayya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla kafin mu ci gaba ga kungiyar nazari da wannan albishir. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington yana cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin ciki da gaskiya. 'yan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu yan arewa. yana da wani abu kamar shi ne a kan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne takaban mai ban sani ba amma yanzu da yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a OIG nashi that secretariat shi. abu ne idan ka ji abubuwan da suke faruwa a cikin ofishin inspector general police kai da kanka zaka ji kunya a binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi postin nasu ba kriteriya ba ne abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin jama'a assalamu alaikum rundunar 'yan sandan najeriya tare da rundunar sojin ƙasar da ma 'yan sandan ɓoye irinsu sss a najeriya su ne cibiyoyin da suka fi muhimmanci wajen tabbatar da ci gaba da haɗewar ƙasar da kuma kwantar da wutar fitintunu masu ɗimbin yawa da suke addabar wannan ƙasa tamu. daga lokacin da aka ce ɗaya daga cikin waɗannan muhimman sassa ta zamo sai ɓangaren ƙasar ɗaya ko kuma sai wani addini ɗaya kawai ke iya riƙe mukami ko samun ci gaba a cikinta to an kashe wannan sinadari na haɗin kan Najeriya baki ɗayanta tun kamar watanni biyar da suka wuce. filin ciki da gaskiya ke bin sawun wasu abubuwan da suka yi ta faruwa kuma suke ci gaba da faruwa har ya zuwa yau da nake magana da ku a cikin wannan runduna ta 'yan sandan Najeriya na game da yadda ake ƙarin girma ko ake naɗa jami'ai a kan mukamai ko kuma ake canja musu wuraren aiki da dama. A ƙoƙarin haka wannan fili na ciki da gaskiya ya samu ganin takardu masu ɗan karen yawa na naɗe-naɗen da aka yi da ƙarin girman da ake yi a cikin wannan runduna abin da ya janyo ayar tambaya a kan ko wannan rundunar 'yan sandan ta ƙasa baki ɗaya ce ko kuma ta wani ɓangare ne na ƙasar. Bayan da muka tattara waɗannan bayanai, muka kuma tattauna da wasu jami'an 'yan sanda manya da ƙanana. Mun dunkula su baki ɗaya muka nufi ofishin Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase domin jin martaninsa ko kuma bayani na waɗannan abubuwa. Tun ma daga ranar da muka ce za mu fara gabatar da wannan shiri na yau ɗin, kakakin sufeto janar ɗin wato acp olabisi kolawole ta fitar da sanarwa tana musanta abin da za mu faɗi. To, amma kuma mun samu dai mun yi magana da ita, kuma har ma ta samo wanda yake iya magana da harshen Hausa a cikin ofishin Sufeto Janar ɗin domin ya amsa wasu daga cikin waɗannan tambayoyin. Wanda zai magana da Hausa a madadin ofishin Sufeto Janar ɗin na Najeriya shine DSP Tinja Mazam Ibrahim. abubuwan da ake zargin suna faruwa a ofishin Speto General Solomon Arase da sauran sassan rundunar 'yan sandan Najeriya sun haɗa da cewa a yanzu a ofishinsa duk mabiya addini ɗaya tara, cewa akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda har ma da na mataimakan Speto General ɗin 'yan sanda wanda shi Mr. Salmo Arasa ya ki cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layin ciki waɗannan gurabu 'yan arewacin Najeriya ne. akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu cikinsu har da ita kakakin rundunar wadda ita ce take lamba ta ɗari hudu da shida cikin jerin waɗanda suke riƙe da mukamin CSP wato chief superintendent to amma aka tsallake mutane 405 da suke gabanta aka ba ta mukamin acp ko mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda kuma duk wato waɗannan da ake musu irin wannan ƙari sun fito ne daga wani yanki guda na najeriya haka kuma wajen naɗin-naɗin da ake yi a wasu muhimman sassa kamar na rundunonin mobile wato 'yan sandan kwantar da tarzoma da 'yan sanda na sashin kare manyan mutane da ake kira special protection unit ko spu a takaice da kuma ta masu kare wuraren tattara kudaden haraji na ƙasa baki ɗaya kusan dukkan waɗanda ake naɗawa kan waɗannan mukaman 'yan yankin kudancin najeriya ne to sai dai abin mamaki yayin da waɗannan suke faruwa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi guda shida da suke yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake yaƙi da Boko Haram 'yan arewacin Najeriya ne, babu ɗan kudu ko ƙwaya ɗaya. Bari mu faro da batun ofishin shi kansa Speto General Solomon Arasi. A halin gaskiya mu 'yan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu 'yan arewa. Abin da ke faruwa daga bisani shine na ɗaya. Na ɗaya shine babu ma musulmi yanzu a ofishin shi aiki yanzu da IDP signal shi yanzu da nake maka bayanin nan. Idan ka daina alaka da ɗan arewa to wannan ɗan arewa ne ya zama wani ɗan arewa ne wanda ba za a ce ba ko wani abu ba sai dai kawai yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne ka kamar mai ban sani ba amma yanzu yana yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a IGSEC nashi that secretariat nashi lokacin da ya zo ya caccanja su haka kawai dinga cire su daya bayan daya daya bayan daya kamar da wasa shi a yau yadda nake ma magana duka ya cire su gaba gida domin gujewa tantama ga sunayen manyan jami'an 'yan sanda da suke ofishin speto janar na Najeriya Solomon Arase baki ɗayansu. Na ɗaya shine ACP Idowu Owuhunwa daga jihar Edo wanda shine PSO na Arashe wato Principal Staff Officer, sai CSP Bolu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Aniebi daga jihar Akwa Ibom, sai CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, sai DSP Eneze Makonju daga jihar Edo. sai DSP Anti Time daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai ASP Chinedu Mba daga jihar Abia, sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba, sai kuma DSP Tinja Mazam daga jihar Yobe, wanda shine ofishin Speto Janar ɗin ya ce ya amsa tambayoyin mu kan abubuwan da suke wakana, kuma ya fara da yi mana magana kan wannan batu na cewa me yasa duk jami'an da suke aiki a ofishin Solomon Arashi mabiya addini ɗaya ne kuma 'yan arewa waɗanda ma ba musulmi ba ne su kwaya biyu ne rak a cikin ofishin. Wannan tambaya abu ne wadda zan ce aikin ɗan sanda ba aiki ba ne wadda muna recruitment ko ɗiban ma'aikata muna binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi postin nasu ba criteria ba ne. abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin a tura shi aiki a wannan wurin so tambaya akan ko addinin mutum in aka daga irin wa'annan tambaya ana kokarin a raba kan 'yan sanda kenan anawa bayani anawa ganewa fahimta kenan in kuma mutum zai tambaya haka sai ya tambaya ya kara da tambaya akan cewa nawa ne kuma matsafa dan su ma akwai wadda su kuma the traditional worshippers watan masu addinin gargajiya kenan ai ya kamata su ma a tambaya a ga mutum nawa ne masu addinin gargajiya wani abin mamaki kamar yadda muka faɗi a can wani gefen shine dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi shida na arewa maso gabashin najeriya inda ake fama da rikicin boko haram 'yan arewa ne baki ɗayansu kuma in banda guda ɗaya dukkan su musulmi ne bayan su ma akwai manyan jami'an 'yan sanda masu mukamin dcp ko mukaddasan kwamishinan 'yan sanda guda shida da aka tura domin aiki a manyan shiyoyi guda biyu na arewa maso gabas ɗin wato shiya ta sha biyu da ke bauchi da shiya ta uku da ke yola waɗanda dukkansu 'yan arewa ɗin ne jami'in 'yan sandan da muka yi magana da shi ya ce akwai dalili a halin gaskiya kasan aikin ɗan sanda da suke aikin mutum ba wai aikin jiha ba ne aiki ne na ƙasa baki daya kuma yanzu a takaice da yake gaya maka yanzu north east a takaice yanzu haka duk senior officers na abu that is daga cp da dc nasu yanzu duka yan arewa ne abin da yake nan ya ce su suka ja problem nasu na boko ko su za su je su kare in ya zo a je a kai su ba san mai nufi ba so idan ka dubi wani abubuwan gaskiya ababe ne wanda ba mu taba ganin shi ba sai yanzu da yake mulki kuma mulkin da yake mana mulki ne na gashi ne kama karya abun mamaki to a saboda ba mu da wadataccen lokaci ba za mu iya karanto muku sunayen dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu na yankin jihohin arewa maso gabashin najeriya din ba domin tabbatar da wannan ikirari da shi wannan dan sanda ke yi amma a cikin shirin mu na gaba za mu kawo muku sannan za mu ɗora da irin naɗe-naɗen da ake yi a cikin rundunar ta 'yan sanda cikinsu har da irin ƙarin girma wato special promotion da ake yi na tsallake na gaba da aka yi ma wasu jami'an 'yan sanda a cikin makon da ya shige waɗanda dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. Mu kasance lafiya. kuma dalla yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako. da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako jaridar dai ta ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da ba dakalar satar kuɗin makamai ne da bayanan hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a najeriya efcc inda ta ce ta saki jigo a jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar kaduna jafaru isa ne saboda ya mayar da naira miliyan ɗari na daga cikin makudan kuɗaɗen da ya karɓa daga hannun samba da suki a bangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa ƙungiyar boko haram ta kashe mutane shidda tare da jikkata wasu mutane takwas a wani harin da ta kai a ƙaramar hukumar madagali da ke cikin jihar adamawa babban labarin jaridar people's daily ta ambato shugaban hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa efcc ibrahim magune yana ƙarin haske akan dalilin da ya sa hukumar bata gayyaci tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ba game da badakalar kudaden sayan makamai da aka sace shugaban hukumar ibrahim magune Magu ya ce Goodluck Jonathan ya saki kudaden ne domin sayan makaman yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a yankin arewa maso gabacin Najeriya ba domin yin siyasa ba. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wata hirar da ta yi da wani matashi ɗan shekaru ashirin da uku da ya shiga ƙungiyar matsafa a jihar Ogun, inda ya ce kawowa yanzu ya kashe mutane goma sha biyar daga lokacin da ya shiga ƙungiyar matsafan. Jaridar Blueprint kuma ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne. da wani mummunan haɗarin motar da ya hallaka wasu ɗalibai shidda a ciki har da direban su a jihar Jigawa. Jaridar ta ce ɗaliban suna kan hanyar su ne ta zuwa Abuja daga Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa ma'aikatar lafiyar jihar Jigawa ta shirya wani horo na musamman ga ma'aikatanta domin tunkarar cutar zazzabin lansa da ta ɓarki a jihohi da dama na Najeriya. A can cikin jaridar Daily Trust kuma ta bugo labarin da ke nuna cewa ofishin jam'iyyar APC na ƙasa ya nesanta kansa daga dakatarwar da jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta yi ma sanata Shehu Sani. Jam'iyyar ta APC dai a matakin ƙasa ta buƙaci 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Kaduna da su sasanta kansu. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna cewa gwamnonin jihohin Legas da Niger sun yi wata ganawa ta sirri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, jaridar dai ta ce gwamnonin sun gana da Buhari ne a lokuta daban-daban, kuma dukkaninsu sun bar fadar shugaban ƙasa ne ba tare da sun ce ma manema labarai uffan ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria To, Madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. Daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na jirgin lokal gannan. Amma dai 'yan majalisar tarayya da sanatoci na tarayya kun kunya a ce na matsayin kula da cijan Najeriya ya takarda da aka yi bajet ɗin ƙasa wai ta bace da hannunku alawadaran ku don haka ina kira ku gaggauta kawo takardun nan ko kuma wanda duk ya dawo gida to kun talakawa ku ɗau hukunci da hannunku tun da masu ƙaunar ku da ɗau hukunci da buge su su gane ba da cijawa ba ne in ko da cijawa ne su yi tuwar takardun nan Assalamu alaikum BOA daga Uzairu mai had ba sanuwa da jihar Kaduna Najeriya. Ayyukan da bada ayyuna ne musamman game da gwamnatin Najeriya da ta ba ɗan kasuwa daman magatun mai saboda yadda ake gwamnati ta yi tsaye daga ta inganta mai kowa ya wadata na harkar mai shi ne ra'ayina. Mai magana Aminu mai kasa unguwar Galadima Gora ta jihar Najeriya in kiya ta kalma a hukumar mulki ta lela a cikin jihar Sokoto. ra'ayi na shi ne da ma'aji a bayarsa bisa ga zaben da an kai an kare lafiya to ina fatan yadda hukumar zaɓe ta mika wannan mulkin ga gwamnan cdc na cewa shi wannan zaɓen ya kamata ku zauna lafiya ku bi gwamnan nan ku je ku yi aiki tare idan allah kai mu 2019 kuma a sake takara in Allah ya ce da ku kuma kuma ku samu rigima za ta da amfani na masu zama lafiya a Najeriya tsakanin jihohin kudu da na arewa duka ɗaya ne don duk Najeriya ce. Muna fatan Allah ya ba mu zama lafiya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice a zagaye na bakwai wanda kuma shine na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki, shugaban Amurka Barack Obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayinsa na shugaban ƙasa, sannan ya mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar yana mai jaddada muhimmancin ɗinke zurfaffar barakar ƙasar a siyasance. Wasu bincike biyu na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a Amurka na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka Senator Bernie Sanders ya zarce wadda a da ake mata ganin ta gaba wato tsohuwar Sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a jihohi biyu da ake sa ran za a fara zaɓe a wajen. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta gara na ladan Ibrahim a yawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sire da ma injiniya mu Charles Hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.